alaikum wa rahmatullahi wa barakatu har litinin wanda a yau watan zulƙada yana da kwana uku ko? alif ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya kuma yau muna ishirin ga watan hudu watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya haɗa mu wannan masallaci na maza da ke unguwar ƙofar wabi kusa da barikin sojoji na bukabu a cikin birnin Kano a Najeriya domin ci gaba da karatunmu na littafin Sahihul Bukhari wannan shine darasinmu na ishirin da takwas a cikin kitabu tauhid wa tawalar jahaniya, wanda shine littafi na ƙarshe a cikin Sahihul Bukhari Allah ya cikin ikonsa ya sa a cikin darasi 28 mun gama babi 28 yau za mu shiga babi na 29 wanda shine hadisi na 7459 abinda da ya rage mana saura hadisi 104 mu kammala wannan babi wanda shine babi na ƙarshe hadisi na ƙarshe na 2563 hadisin kalimatani habibatani ko khafifata ne to Allah yadda banda karatun yau saura hadisi a 104 a babi kuma babi 58 ne mun gama 28 saura babi 30 insha Allah قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما قولنا بشيء إذا أردناه آه وانا هكا إمام البخاري يكا وانا باب كما يدى ibn hajar Allah ya kansa da rahama ce wannan ruwayar Abu Zar al amma wasu ruwayoyin wanda ba na Abu Zar al ba sun tabbatar da ƙarin ci gaban aya idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun wannan kuma aya ce a cikin suratul nahl suratul ni'am haka baya halatta ka tabbatar da abin da marubuci bai tabbatar da shi ba amma ya zo a cikin ruwaya abu zaid almarwazi da ƙarin idza arna wa an naqulu lahu kun fayakun tanyar al-asili da al-qabisi da shi kansa Abu Dhar al-Harawi haka ruwayan nasafi da sauransu <clears throat> wannan aya abin da take cewa Allah yana cewa inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun mu fa al'amarin mu ga komai da ka sani in muka so abin ya faru ta muke cewa abin kasance sai abin ya kasance to a kitabu tauhid mai me yasa bukhari ya kawo wannan babin anan domin ya maka raddi ya raddi akan ra'ayin jahmiya da suke cewa akwai abubuwan da bai kamata Allah ya ba daga ciki kamar magana sai sai ya zai mutum ya magana kuma Allah ma ya magana in aka ce yana magana sai su ce a'a baya magana sai su ce a'a sai yaya ake ce shi haka aka a cikin babu yake tajalli to ya ake nan a gaba da ba da ba in ka haɗa su sai su zan babu ba su kore ba su tabbatar ba wanda kamar yadda na gaya muku daga wannan aƙida ta jahaniya ne waɗansu tirak ɗin suka samu aƙidojinsu daga wannan aƙidar dai ta jahaniya aka kuma samu masu aƙidar kore cewa alƙur'ani zancen Allah ne sai suke cewa alƙur'ani makhluk to amma ya tabbata a cikin ah, hadisi hadisin da Imam Ahmad ya rawaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta shine al-qalami fa qala sai Allah ya ce da al-qalamin uktub sai al-qalamin ya fara rubutawa sai rubuta duk abin da zai faru har zuwa tashin al-qiyama kuma a cikin al-qalamin nan ya rubuta Qur'ani wannan ya nuna qur'ani halittarsa aka yi ko kuma zancen Allah ne zancen Allah ne ya rubuta shi a matsayin zancen Allah kisa ibnu hajar Allah ya jikarsa da rama yake cewa ya kawo ce abu hatim a cikin kitabun radda alal jahamiya ya koro isnadi قال حدثنا حدثنا أبي قال قال أحمد بن حنبل دل على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة حديث عبادة بن الصامت سوى أول ما قال فقال اكتب وإنما نطق القلم بكلامه لقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون القلم يا رب تعبد الله يفعلني لك القرآن زنشان الله ني بحالته السافة وقال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا ابن شهاب أي حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل, بن عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله أنكر قودك مغيرة الله يقال الداء قريش ابن شعبة يتيوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناتيوى wato akwai al'ummar da a cikin al'umma ta akwai mutanen da ba za su gushe ba zahiri na suna nan Allah yana ba su galaba da nasara akan maƙiyansu shine az-zuhur shine al-ghalabatu wal Walƙahar? ka samu nasara karin jayi wani an gane ko huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din dan Allah ya tsora addinin akan rabuwa zahara alaihi bi ma'ana ghalabahu zahirina ala an-nas za su zo su fi ƙarfin mutane hatta ya atiyahum amrullah hasse al'amarin Allah ya zo musu to anan wannan hadisin bushara ce da take nuna cewa lallai musulmai ba za su gushe ba suna kan galaba to amma tambayar anan ne, idan ka san me ma'anar galaba in kuma ka kalli halin musulmai a wannan duniya ta yau zaka ga suna cikin galaba ko ba sa ci to idan muka fassara galaba da matsayin da takaitacciyar fassara shine mu kakkashe arna mu zama ko ina musulunci ake amma idan kuma muka saki galabar muka barta da faɗi akan cewa arna za su yi juyin duniyar nan akan su shafa musulunci daga duniya amma Allah ya ji ba su a kaga wa ci riba kenan yanzu yakin Uhud da aka yi shin mutanen Makka ne suka ci riba suka ci galaba ko mazala sama ne amma an kakkashe sahabbai saba'in an yi kaza amma da haka mazala sama ne ya ci galaba amsar eh saboda mutanen maka sun tawo da burin su kashe manzala Allah sama da suka tafi sun kashe shi da haka wa ci nasara kenan shi ne ya ci nasara da ya kanka taƙaita nasara a abu ɗaya za a iya fin musulmai ƙarfin soja za a iya fun su ilimi na teknolojiya za a iya fun su yawa amma da yawan da aka fi su da ƙarfin soja da teknolojiya ɗin ba zai sa a fitar da su daga duniya a sa su je da musulunci ko za a dinga yanka su ana gididdiba su sai an ce la illallah yanzu kwanan nan aka ba da wani jawabi akan cewa kasar Yaban ta koka akan fantsama da yaduwar addinin musulunci ya yi yawa kuma sun rasa yadda za su yi dalili saboda su suna da control na haihuwa to yanzu adadin tsofaffi ya fi yawa ba su da masu jini a jika to kuma suna buƙatar man power dole sai sun ɗauko ma'aikata daga Indonesia da sauransu su kuma wannan sai su zo suna aiki kuma suna gwada addini ana gani da haka 'yan Japan suna ta shiga musulunci an rasa yadda za a to ana ta nazari akan abin ya za a kaga kenan musulunci ya ci nasara ko bai ci ba to shine ma'anar zahiri na kakka ce wai dole sai ka gama mun fi ƙarfin arna mun fi ƙarfinsu saboda sun kasa shafe musulunci daga ban ko ana ha maza ko ana ha mata sai an yi musulunci duk kafircin da kafirai za su shigo da shi sai Allah ya gwada musu musulunci a cikin kafirci yanzu misali ah, yanzu misali munan an fi ƙarfin mu yanar shari'a da za a yi ta da alƙur'ani kai tsaye ba amma kuma dole ko ko sun so musulunci sai ya taka rawa a wajen tsari da shari'a musulunci a wajen tsari da gudanar da shari'a hatta a tsarin constitution din sai ka ga dole an ji an dace an yi la'akari da addinin musulunci wanda yana tsara tabbatar da samuwar musulunci in kiristoci suka tada kayan baya a kan me za mu sai ce kuma ku je ku kawo a farko sun ta kokarin su gaya za su yi samar da wani abu wanda zai zama shi ma wata shari'a ce ta kotu irin irin irin tsari na legal system wani zama na kiristanci sai dai su haƙura kawai a ce tsarin da ake yi na asalin constitution shi ne kiristanci amma in dai wani abu ne wanda za a ciro shi daga baki to ina hukuce-hukuce su ta zai amma muku addinin musulunci duk inda aka je aka dawo tun daga kotu ta ƙasa har zuwa supreme court sai ka ga tasirin shari'a musulunci tare cewa an fi ƙarfin bayar da muka iya to shi ne ma'anar zahiri na hatta ya ce hun amurullah amurullah ibn da allah ya tsansa da rama ke cewa abin da ake nufi da amurullah a nuna hadisi shi ne a sa'a alƙiyama ce shine الصواب أمر الله قيام الساعة حكى يكيسا المراد بالأمر بأمر الله هو آه، الساعة سنسى إمام المراد يكاونا الحديث أفرقشن ونا بعض سبول الله يكي إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له قل فيقول duka wani al'amari na ubangiji hatta ta ma Allah ta rubuta wata kasance ta kasance shi yasa a ibn hajar a cikin fatawul bari a tarjama babu yake cewa kamar wannan babun yana so ya ma fassara maka faɗin Allah subhanahu ta'ala ne wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar amruna dinnan shine a duk wani abu da Allah madaukakin sarki zai aiwatar shi yasa Allah ya ce alalahu khalqu wal’ar ya kasa dukkan abubuwan da suke gudana tsakanin alkalku wal’ar wajen nasa an gane ko? ƙala haddasa shihab ibn ibrahim a shihab ibn abbas shi ne abu umar rikufi sikatun ne ya rasu 224 قال حدثنا إبراهيم شين ابن حميد الرؤاسي إبراهيم ابن حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي أبو إسحاق الكوفي شيما سكا يا رسول الله تقص عن إسماعيل ابن أبي خالد يمكن كان إسماعيل على بقى تأوى رواية البخاري كتب عشان قال تاشد القوة ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد أبو خالد الشيني هرمز albajali maulahun al'ahmus abu abdullahi kufi ya rasu shekara 145 ko 136 shi ma sikatun mai sabt an kai shi ne ibn abi mun saba da shi kai ibn abi hazim al-bajali al-ahmusi al-kufi رحمة الله عليه يا رب شترك تري آشكار آه، تتمان داو كوتس عند بقل الله يكبر صلى الله عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة بن أبي عامر ابن مسعود بن متعب ابن مالك ابن كعب ابن عم الثقفي الله يتنزل رحمه عند المغيرة يا رسول شكرك رسول الله هجر أن صلى الله عليه وسلم يا رسول في خلافة معاوية إن أكتبدها العرب وما هنا إلى أكتب عند كثرة الأقوال حوله صحاب أن صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الشريك وما هنا إلى أكتب عند makiya addini suka ɗauka a matsayin wani samfin na yaɗa shubha da arin gizo na karahiya da sahabban musamman suna amfani da wakil sushi ko na sushin da mazala sau salama ya faɗe su amma ba abin da suke fassara su da shi suke ba ko kuma na sushin da asali ma ƙarya ce aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma suna amfani da hawadi na suka faru bayan lokacin manzala sallallahu alaihi kamar ya ja sallah ya yi raka'a biyu sai kuma aka ga alaman kaman a cikin maye yake sai ya ce ko ya ƙara musu raka'a biyu ƙarshe aka tuhume shi da shan giya wanda da cikin sabbi ya ce ya gan shi yana zura hannu yana aman giya da kuma abin da na suka tabbatar cewa ita giyar da ba giya ce da ake zuwa a yi ta a kamfani ba a masana'anta a yadda ake yin kunun zaƙi ko kuma tsiri haka ake yin ta amma ita giya shi ne tsimin da aka bar shi ya kwanaki to dama ana so a yi giya sai a tsiri sai a rufe shi a cikin yan kwanaki kamar yadda in kana son kai koko ko kana son ka yi kunu duk abu ɗaya ne amma ka san yanayin yadda kake bambance su to sai aka haramta giya amma ba a haramta tsini ba sai aka ci gaba da shan tsini ita kuma giya mu zala kuma ma shi ma tsoratar a daina zuba tsini a wa'yansu irin ƙori kamar irin su al-mujaffaki su al-hantari su al-naqir wanda dukkan su in aka ajiye a tsini a cikin su zai iya rikidewa daga giya da shi kuma an masa kunun kunun zaƙi ko ka ce an masa tsini a gida to bai sha ba aka manta da shi ya yi umarni da a yi masa tsini sai ya zo gida itar da wannan tsinin da aka samu ashe wancan mai tsohon sai ɗauka ya sha kana shan abu dai kana jin saman ba daidai ba sai daga baya sai bai fara kuma ya gama ya shiga sallah sai da ya fara kama kwakwalwarsa to kuma ya fahimci cewa shi ko wannan sunan kuskure ne ya sha da aka shi yasa yake ta kokarin ƙaƙalo shi ya fitar da shi daga jikinsa kuma ina ya makara kuma duk da haka yadda usman allah ya ƙara da a garin shi ya ce a je a masa bulala kuma aka masa bulala kuma maza la suna ce alhaddu kafa ana mutum haddi shi ke nan ba an gama kuma dama su ahlus sunna sha suka ce a sahabatu kullum udud sabai dukkan su na gari ba ce masu wuni ba wani sahabi da masu wuni wanda fa ba masu ma'sumi zai yi wani irin laifi shi kuma laifi ba shine matsala ba a yi laifi ba a tuba ba ko a ci gaba da aikata ne da annaba adam da iblis dukkan su saba wa Allah su sai iblis ya iya sujada annaba adam aka ce kanka su bishiya ya ci amma annaba adam ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى شكو إبليس في سي في آه، أتع شكو النبي آدم وعسى وعسى آدم ربه فقوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال رحمه الله تعالى حدثنا الكردي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك قال مالك بن لا يخامر سمعت معاذا يقول وهو وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام قال رحمه الله تعالى آه، سننسى إمام البخاري الله يؤذر رامى يكاوى المعاوذ بن ابي سفيان وانا قم عديث مشهور مشكور أكاوى شأفين كتاب العلم باب قوله تعالى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين kuma ya kawo shi a cikin kitabu fadlul khumus babu qaulullahi ta'ala fa inna lillahi khumusan sannan ya kawo shi a cikin kitabul manafi ya sai masa babu amma bai masa unwani ba kuma ya huce ma a kitabul ihtisam bil kitabi was sunna باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي في كما قاشي أكاشي هو عليه يكاشي امام البخاري الله يأمت درها شيما اذن hadisin irin wancan ne yana magana akan wani subhanahu wata'ala ba zai gushe ya wato wani subhanahu mazala ma yana cewa wato ba za a sa ba a gushe ba a cikin wannan al'umma a wasu mutane can an ce ƙaunar kuwa an ce ummatin ƙa'imatun da amrilla suna tsaye akan amrilla al'amuru huna bi ma'ana abinda Allah ya ce a yi na musulunci ta ga abin wahayi da Allah ya sauka shi ne amurin lahi ƙa'ibatun bi amurin lahi suna da ƙada shi ai ƙa'ibatun da ana mutu mafiki na bi amurin lahi ba sa wasa da al'amuran Allah da lamarin Allah subhanahu wa ta'ala la yadurru man kazzabahu ko ya ya ce ƙarya kuke yi wannan ba zai cutar da ba zai hana su yi ba wala man kazzalahu ko mutum ya wulakanta su ta hanya a ɗaure su a kurkuku ko a hana musu a hana su aiki ko a hana su sana'a ko a mai da su sage ware ba za su saki addinin Allah hatta ya ce amrul lahi ala to amrul lahi kuma yana nuna alkiyama ka gani qa'imatun bi amrillahi nan ma kuma amrillahi qa'ida kuma qa'ida tana cewa al-ma'rifatu idza uhifat ila al-ma'rifati kanat eh suna cewa kanat ainul ila fil asl wan nakiratu idza uhifat ila al-nakirati kanat khayran amma qa'ida tana da استثناءات بقى مضطرب يا مسيح معنى امر الله معرف امر الله نبيما معرف اما امر الله نفرقه بشيء نبيما ان كان يقول والنكرة اذا اضيفت الى المعرفة كان غير الاولى والمعرفة اذا اضيفت الى النكرة كانت عيبا لانها يوم ضرب الثاني ويوم تقوم الساعة يمكن ان يكون المعرفة غير ساعة كان الساعة ساعة المعرفة kaga anan na kira ce udifat ila al-ma'rifa da haka daban-daban amma da ma'arifa ce aka da kuma ma'rifa ce udifat ila al-nakira kawai misali kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'ata fir'aunu rasula ar-rasul wannan shine wancan kaga ma'rifa udifat ila al-nakira ainul ilaki sannan kuma amma wal ma'rifatu ila al-ma'rifati wan nakiratu ila an-nakirati shine inna ma'al yusra wa inna ma'al usri yusra kaga lan yaghliba al usru yusrayn lan yaghliba al usru yusrayn to wannan yana cikin saba wa wancan asali سمعت معاذا يقول وهم بالشام wannan mutanen a sham suke su ne waɗanda ba za su bushe ba suna kan gaskiya wanda ya karyata su ko karkatar da su a bada cutar da su to ina ma'anar gomin bisha to wannan malamai sun yi ta'awila da yawa suna cewa wani suna nan bisham su ne mutanen da za su kasance tare da mahdi wanda mai dogon zamani lokacin da al'amura za su tsatsare tujen ya zo gaba ɗaya sai a tattaro a baitul maqdis baitul maqdis kuma shi ma yana cikin sham a ma'anarta ga manya ko kuma ya zanto asalin su a sham sai zama su a sham wallahu a'lam sanadiyar kawo hadisin kuma inna ma amru inna ma qauluna li shay'in idza aradna wa an naqula kun fayakun sinadan hadisin imam al-bukhari ya haddathana al-umaydi shine abdullah zubair abubakar al-qurashi al-asadi al-makki shine farkon wanda bukhari ya fara rawaito hadisin sa ya rasu 219 قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم القرشي ثقة من سيدي أنا دايما تدليسي مسمى تدليس التصنيع yana da yawan tadlisi kwarai daga gaske amma Imam Bukhari da Muslim sun yi riwaya a wajen sa sai dai duk hadisin da suka rawaito a wajen yana daga cikin hadisan da aka tantance cikin ɗalibansa waɗanda in ya rawaito suna tantance hadisansa kamar kuma yi قال حدثنا ابن جابر وما أتكين الحديث الأمر على أبو تفريحي بالسماع حدثنا ابن جابر شيكما ابن جابر شيخ عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الأرضي السلمي الشامي الدمشقي يعرف شيكارة الأيدة مسندا شيخ عبد الرحمن ابن جابر ابن يزيد بن جابر نسب إلى جدي يعرف عنده شيكارة الأكايدي آه إمام البخاري قال حدثنا عمير ابن هاني عمير ابن هاني ابو الوليد العنسي الدمشقي الداراني ثقة يا رسول الله الشريف الدبقي قال سمعت آه أنه سمع معاوية معاوية بن أبي سفيان أبو سفيان شين سخر بن عرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف كنيا كن معاوية أبو عبد الرحمن نسبة نسبة تكون القرشي الأموي الله يا جكانسا يا قاري يا داعي قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعزو أمر الله فيك ولئن naka Allah? An أكر daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da ya tsaya akan Musayyib matal kazzab lokacin da yake cikin mutane Musaylima sunansa Umama dan ƙabilar banu hanifa ne da take zaune a najd can nahiyar riyab kenan a yanzu to lokacin da Allah ya bayyana da al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara akan shawa, ya hawa hawadin kusan jazira duka ta sallama masa al'amarin ya cika jaziratul arab da wajen jazira to sai ƙungiyoyi da tawagogi da dangi-dangi da garuwa aka dinga zuwa ne masa baya a amurka to daga cikin waɗanda suka zo akwai ɗabilar banu hanifa kuma sun taho da musailima shi kuma musailima shine ne sayi da shi mutum ne kyakkyawa kuma yana da kima da daraja cikin mutane to da ya zo. sai ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam in dai wazara sama ya yarda cewa in ya gama wasa ta annabta zai kuma bashi shi ma ya ɗaya su zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai wazara sama ya tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi in ya fito da ɗan mai itsin abin asuwaki ice in ka ga wannan ɗan tsinken ka seno in ba ka shi ba zan ba ka shi kuma walan ta'duwa amrallahi fi baka isa ka ƙetare abin da Allah ya rubuta maka ga amrullahi anan shine kaddara da Allah ya rubuta maka abin da Allah ya ce za ka yi baka isa ka tsallake shi wala in adbarka kuma in ka ci musulunta ka juya baya la na Allah Allah sai ya kashe ka wannan al'aqru shine ba'al naqati أو الجمل حتى الموت سيظن أسلوب الاجتماعي مقصود به لازم me ake in an soke taguwa me take yi mutuwa to shi ma abin da ke ai la na فقال له رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربي وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت don haka sai manzo Allah ya gaya masa to shine bayan ya koma sai ya aiko da manzo Allah sun hawa wasiƙa cewa min musali mata rasulillah ila muhammadin rasulillah ma salli ala muhammadin rasulillah wala na Allah ya lamu sai wai daga musulma annabin Allah zuwa ga Muhammadu annabin Allah wai ka sani Allah ya aiko ni kamar da ya aiko ka kuma ya umarce ka da karaba raba kasa biyu ka bani rabi ka ɗaure sai ku shawa ba mutane ne masu zalunci ya ninke ya kai da suna ce to wa'anda suka kawo ɗaya ce kuma kuma kun yarda da abin da ya faɗa suka ce eh za ba da ban kashe ɗan saƙo ba karanci ba da girma da sai na kashe zalla ya mayar da su kuma ya tura wa ɗan saƙo shi kuma ya ta'addanci a kan ɗan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to a wannan abu ya faru ne ƙarshe ƙarshen shekara ta goma to an shiga shekara ta goma sha ɗaya kun sa ƙarshen shekara ta goma zala sama ya yi hajji a zulhijja ya shiga muharram ta sha ɗaya ya dawo gida tun a zulhijja ya dawo gida muharram zalla yana ta ban kwana da su a cikin safar ƙarshen safar ya fara rashin lafiya kuma daga nan bai tashi to don haka sai na abubakar za a kuma yana yin wafati shi kuma ya ɗora a kai haka lokacin sai na baka ya kashe mutane a lokacin tilma har ya fara yaɗa ƙarerayinsa da ayoyinsa na ƙarya alfilu filu وما أدراك ما الفيل لها له ذنب وخرطوم طويل waye dai gashi nan maganganu da shirbici da tsaron yasa su mamar abin nan wannan su mamata buru tsarin sunan su yake da dai da musayin lokacin da aka kai aka kamo shi a fursuna zala sallallahu alaihi wasallam ya kyautata masa yasa aka ɗaure shi a cikin masallaci ne shi duk ya ga cewa kashe shi da zala za Allah sallallahu alaihi wasallam maka to kai ya kake din da a to in ka kashe ni ba ka mai da ni ba domin ni ma makashi ne me yi ne ni ma me kisa ne mana san in ka kashe ni ai akwai dangi na in kuma kai abuwa kai da ma abuwa a wurin wasallam ba wani abu ne tashi ai mun san ka mun san waye ka mun san ka ka san balarabe wallahi balarabe yanzu ne ke yin kare amma balarabe da ko an ne shi baya kare to za a ce to sauke shi ko kwance shi farbar da shi koma yi ta mamaki yanzu a samu nasara a kan da kuma aka yi sai da ya tafi kawai sai ya juyo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan ya iya musulunta ya ce don kakkuce tsoro na jinin musulunta amma yadda kuwa kyauta samun sai da aka sake shi zai iya tafiya ya daya musulunta sannan ya koma garin ya zama shi ma mai da'awa to shi ne da ya je tara jama'a ya wa'azantar da su akan al'amarin musulunta ya ce shi ne ya karanta musu suratul an mutu

kun san dai daga jin wannan shirbicin kun san ba daga Allah ya fito min illi ill illu shine an ce min Allah ke nan da yaren ibriya to larabawa suna amfani da kan da na yarqubuna fikum la na fi mu'minin illa a ta kula da zimmar ubangiji wata zuwa da ma'anar zumunci kun ga wannan da bai وشي مسيلمة الكذاب إنما زالت رأيتي من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب فجأة ليس على الكذاب ثم قال الشاهد على الشين لا يعترنك الله وأن إذناد النبي إذناد النبي أبو اليمان شين الحكم ابن نادر شيخ البخاري كما من سيش قسم كل من كرم تاشي أبو اليمان الحكم ابن نادر شعيب ابن أبي حمزة عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي لا يدرس دراما شيري عبد الله ابن عبد الحفر شيري عبد الله ابو العاصم عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الحسن النوفلي المكي نافع بن جبير بن مطعم القرشي عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي العباسي الله قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل عن عبد الواحد عن الاعمش ابراهيم عن علقبة عن ابن مسعود قال بين انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرف في بعض حرف حرف المدينه وهو يتوكل على عتيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه على الروح فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud allah ya ƙara da albishi yake cewa wani lokaci ina cikin tafiya tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama a wata gona cikin gonakin madina fi ba'bi harfin madina wata cikin muna cikin tafiya da manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yatawakkau ala alihi lokacin da kuma yana dan yana wata sanda da aka yi ta da tsagin itar da biyu yana dan dafa ta yana dogara sallallahu alaihi famararna ala na farin da sai muka gifta wasu mutane na yahuda kawai tsakanin bakwai zuwa goma su ne na faƙala sai sai wani wasu suka faɗa a cikin yahudawa suka gaya wa suka ce da junansu saluhu an ruhu zo ku masa tambaya game da abin da ya shafa al'amarin rai mutum ne zai ce muku faƙala ba ba'du sai wasu ce la tasalu a bishe ya shay'in takrahu kun ga kanku ku tambaye shi zo muku rawar da ba kwa so ku ji Faƙama qama rajulun minhum ko kuma fa qala na da nas'alannahu sai wasu ce ai wallahi sai faƙama idan yi rajulun minin sai wani mutum tsagera daga cikinsu ya tashi ya ce da maza sama ya azal qasimi ya azal qasimi marruhu da ba ka suke kiransa ba sa ce masa ya nabi Allah marruh menene ruhi ka gaya mana me rai فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت انه يحاول لا لما سوي sai maza Allah sama ya shiru to sai na gane cewa ana yi masa wahayi ne

yana ɗaya daga cikin amurwa biyu wanda kawai Allah ne yake ce masa kasance sai kasance kaga dai inna ma ne za a rada wa an ƙula lahu kun fa an sake da Don haka shi rai ba kamar yadda wasu suke ganin cewa rai wato wani abu ne ƙadim ba a shi ma yana cikin amru rabbi wanda sai da Allah ya halitta alƙalami ya sa alƙalamin ya rubuta shi wa ma utitu min al illa qalila kuma ku din ba dole sai an gaya muku haƙiƙanin yadda rai yake ba domin ai ilimin da aka ba ku ɗan kaɗan ne akwai abubuwan da da yawa mutum to wannan hadisin ah, yau ƙala sai ke cewa ƙalar a'amash haka za fi ƙira'atina wannan haka yake a cikin ƙira'a al'amash suleiman ibn mihran al-kufi al-kahiri allah ya ɗansa da rahama yana ɗaya cikin al'urra sai dai ƙira'arsa ba mutawata ya yi ta cikin ƙira'arai goma sha hudu waɗanda shiga cikin ba su da isnadi mutawatir ko kuma darajar su ba ta kai ta ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا مكما من ليك قراءة متواترة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والعمل بالقراءة المتواترة إذا أتراتي وأنا قراءة رواية عابش وقمنا رواية دعاها قراءة صحيح قراءة تفسير wacce take hakaito abin da ya faru tsakanin Yahudawa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi muna da ragowar lokaci ne ko lokaci ya yi na? ragowa ko to wani a kamar da muka faɗa imamul bukari ya rauce shi a nan kuma sannan ya rauce shi a cikin kitabul ilm babu qaulul lahi ta'ala wa ma utitu min ilmi illa qalila ya rauce shi a cikin kitabul tafsir babu tafsir suna ce bari isra'il sannan mun yi wuce shi a kitabul ittisam da kitabul da sunna har mun yi ƙarin bayani da kuma sharhi a kansa wa rawahu muslim wa tirmidhi wa ghayruhu قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أذكر ما نفذت كلمات الله قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه عفيفا يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأرض تبارك الله رب العالمين باب ديك مغنى أسام فإن الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مجاجا بكلمة ربي لنفتد البحر قبل أن ترسل كثنا ربي ورجينا من مثلا a ciki akwai bayani a akan ubangiji yake cewa ka ce musu da a ce gaba ɗaya teku na duniya kakaf teku zai zama tawada da za a yi amfani da ita a dinga dangwano da ana ta rubuta kalmomin ubangiji abinda ubangiji ya furta na halitta da kaddara da komai to da za a gama dangwale wannan tawadar ta teku da na fi da albahar har kuma da gaba ɗaya ƙari amal an tarfa da kalima su wani kuma har yanzu akwai kan kalmomi da ba a rubuta walau shi ina da madada da za a ƙara zuwa da ƙari na wata tawadar da ta kai yawan tekun duniya baki ɗaya a ci gaba da rubuta kalmomin allah za su kuma ƙarewa kalmomin allah su ƙarewa. da kuma faɗin Allah madaukakin sarki walau anna fil ardi min shajaratin aqlam da a ce duka bishiyoyin da suke duniya a mai da su su zama alƙalami wal bahru yamudduhu shi kuma teku ya zama shine tawwada min ba'din sab'atu abhur sannan a ninninka tekun ya zama irinsa so bakwai a yi ta rubutu ma na kalima su ba duk wannan yawan tekun na karamin Allah ba su kare cikin suratul luqman sai kuma inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin lalle Allah mahalicin ku ubangijin ku wanda ya halicce ku ya raya ku yake kula da ku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida ba dan ba zai iya a lokaci ɗaya ba dan ya gwada muku yadda tsari da gudanarwa yake sannan ya daidaita akan al'arshi yana shigar da yini a cikin dare sai ka ga dare ya zama ba shi bai awoyin da kai goma sha biyu ba sun shige cikin awoyin yini yini sai ka ga ya kai tsayi dare ba shi da tsayi kuma sai dawo ya shigar da yinin cikin dare sai ka ga daren ya fi yinin tsayi sai ka ga an ka kwanta kana ta jira da ba ta yi ka ba asuba sai da an yi magarba sun karfe shida shida da minti biyar an yi magana bakwai da minti goma sha biyar an yi isha tun daga wannan lokacin kuma a zuba ba za ka yi sai a kai kusan biyar da minti arba'in da hamsin sai ka ga tun daga bakwai da kwata takwas tara goma sha biyu sha ɗaya biyu uku hudu biyar awa goma sha a goma sha ɗaya sai ka ga su awa goma sha ɗaya nan daga nan daga sallar isha an ka kara awa biyu ma sai ka ga kayi lokacin ya ƙi haka Allah ya idan Allah ya tashi ya ba wa daren umarni ya shiga cikin yini to ya kulubu yana nemo yini hasisan da gudu a cikin gaggawa har sai ya samu shi ya shiga za ka ga kamar yinin bai kare ba daren ya shigo haka idan daren aka shiga cikin yini sai ka kamar daren bai kare ba har safiya ta yi washamsa wal kamara. kuma Allah shi halicci rana ya halittu wata wanda juma ya halittu saurari musakharatin alhalin dukkan su Allah ya yana gudanar da su ne ya hore su ita rana ta taimaki mutane kuma ta bauta wa Allah shi ma wata ya taimaki mutane ya bauta Allah su ma taurari da bikin mutane da bauta a da amurihi da da ko da umarnin ala kusan da hulkhalku da abin da ka gani samun me na Allah ne wal abu kuma da abin da ka gani kasantacce na Allah ne tabarakallahu rabbul alamin albar wato alheran Allah sun yawaita sun sunan ya bunƙasa ya bunƙasa shi ne ubangiji na dukkan abin da ba Allah ubangiji ta yi wannan musakharatin idan sakhara bin ana zallala ai Allah ya hora abin ya zama sai yadda Allah ya so قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مركنه بما نال من أجر أو غنيمة شيء أبنجي ولوكة السلكي تكفل يا أوكي نوي يا أو نوي شيء wanda duk yayi jihadi saboda Allah tun da ya fito daga gidansa ba komai da fito da shi ba sai dan yayi jihadi saboda Allah da kuma ya yarda da kalmar ubangiji ta rake nan kalimatullah ma na da kalimatullah shi ne ma'allu shayi to Allah ya dauno zai shiga da shi aljanna in aka kashe shi a wurin jihadi aw yamudu ila maskanihi bima nala min ajali wa aure ne ko kuma in yi yakin ba a kashe shi ba Allah ya ɗau alƙawarin zai da da shi gida lafiya kuma da tarin lada irin wanda mai jihadi yake samu aure ganima kuma bayan ladan sai kuma Allah zai haɗa masa da ganima wataƙila za a yakin kuma a fatattake arna a gama da su kuma a ci nasara a kansu. Wadda ba wannan hadisi ɗaya ka a cikin wannan babi قال رحمه الله تعالى والإسناد الخبث الأنجيلي عبد بن يوسف التنبيسي مالك شيني إمام مالك إمام دار الهجرة أبو الزناد كمان قلنا آه، أبو الزناد عبد بن غطوان الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس أنا الإسناد يا كوات أخوات يا ذاك حديث من مالك يا رب الموضوع قال رحمه الله تعالى باب في المشيئة والإرادة babin da yake magana a kan mashi'a da irani to waɗannan wasu kalmomi ne guda biyu fata ne wahu ma sifata Allah azza wa sai wabi ne na Allah masu ɗaukaka waɗanda sifat ne fi'iliya sifofi ne na Allah da in yaso yake sifartuwa da shi wanda abin da suke shi ne babu wani abu da zai faru sai Allah yana so na biyu kuma babu abin da zai faru sai Allah ya so fa faru amma walaita ta sifataini mutalazimatai ba sifofi ne guda biyu inda dole inda ɗaya sai da ɗaya zai yiwu Allah ya nufi abu ya faru kuma Allah baya son a gare ko zai yi kuma Allah yana son abu amma zai nufi abu ya faru ba ba wani kafiri da zai kafirce sai Allah ya nufi ya kafirce haka ne amma kuma Allah yana son kafirce na tashi Allah yana son dukkan ku ku bishi amma kuma yana barin dukkan ku kowa ku bishi yawwa da aka ita a kala biyu akwai shar'iyya wadda Allah yana santa a ita irada sai akwai wata take shar'iyya wadda Allah yana son a yi daidai a bauta masa a yi kirki a ji daɗi a rayuwa duka Allah yana son to akwai kuma wata take kadariya ita ta halitta ce haka Allah ya ƙaddara ta ko da baya so amma bisa tsari na hikimarsa da da, da takarsa ya yarda abin ya faru Mazala sallallahu alaihi wasallam ya yaki a yakin uhud sai da wasu arna suka rufe masa ɗaya harbe shi da kibiya sai da ya faɗa masa fuska har sai da kwalkwali da yake kan manzala sama ya nutse a cikin naman jikin. Allah ya so haka a taɓa masa manzansa amma kuma ya yadda abin ya faru ko bai yadda ba duk abin da kuma Allah ya yarda da shi akwai hikima a cikin an gane ko shi yasa ba abin da zai faru sai Allah ya so sai dai san nasa ba lalle zanto so ne na shari'a ba zai iya zama so ne na halitta na gudanar an gane ko yasa aka ce wala da li In nisa fa'il zalika ghadan illa an sha Allah sai Allah ya so ka ce insha Allah qala wa qawlu wa qawlu wa qawlu Allah ta'ala tu'ti al-mulka man tasha wa ma tasha'una illa an yasha Allah ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله الحكومة اليسرى ولا يريد الحكومة الرشد وانا بعض من هذا الرحمن في سوسي كمين الرقاسة دي أحدنا أهم فريدة كفر الجيش وبعدنا من شاء الله كفر الجيش إن أغلب موجين كرسى بيان الإنسان da kuma hadisan da suka zo a babu tunda suna da dama sosai watakila ba ma za su isa a yanzu an yi musu karatu ɗaya ba in Allah ya dace mu bari ce mun so sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu sai mu karanta su abin da muka faɗa ne Allah ya samu lafiya wanda muka yi kokari kuma Allah ya yi mana sai mu tsaya a ƙarshen baki na talatin za mu tashi bayani da jawabin ba da talatin da ɗaya hadisi na dubu bakwai da ɗari da cin da uku muka gama a wata ne cin da wani وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم